da hantsi Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na barka da hantsi Najeriya. Shirin da muke kawo muku labarai da tsokaci akan al'amuran da suka shafi mu Najeriya. Sunana Dalla Hamza. ina tare da abokin aiki na Idris Aliyu Gudawa. Kanan Bello an kwari lafiya. Na da fatan kuma jama'a za a dan za a gabarce mu saboda rashin fara wannan shirin a kan lokaci. Mun dan samu tutsin na'ura ne. To ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga sharhin labaran wanda ke daga bisani sai mu je mu saurari labarin wasanni daga wakilin namu da fannin wasanni Abba Ibrahim Wada. Idris yau da wani ne babban labarin namu na yau a jaridar ta mu yau da shi eh, babban labarin shine na kamfanin Pfizer wanda kamfani ne wanda ya wanda ya shahara yana ta irin alluran rigakafin duniya idan dai jama'a ba za su manta ba wannan kamfanin ne ya yi wata allura wanda aka yi ma yara allura ah, rigakafi na bakon kan eh wanda suka ta aka samu matsala wato dai abin da ake ciki shine ita wannan kamfani ta Pfizer a kokarin kirkiro da allurar rigakafi na cutan ainihin cutan corona musamman sabon samfurin corona da muke ake fama da shi yanzu na omicron ta ainihin ba da bayanin cewa lalle akwai bukatan al'umma su wannan allurar rigakafin karo na uku me wannan ke nufi eto eh kasan da yake shi kamfani ne yana duk kamfani don aka ci kamfani dama shi yana so yana yin dama yana yin waɗannan allurai kamar yadda ya shahara to allura ta uku ce kamar yadda kamfani ya bada bayani cewa sun yi gwaje-gwaje a cikin su sun gano cewa shi wannan magani idan aka yi amfani da shi zai kare wannan mummunan cuta ta omicron samfurin um, omicron wanda wanda ta kullo daga ƙasar afirka mm. amma kaga wannan ba wata ba a ce ba za a yi amfani da kada a yi ba amma babban matsala ita ce ai kuɗi ne ake abin da wasu wani ƙasashe ba da ke da abin nan waɗansu ko ta farkon ma wasu ba ga kuma wannan kamfani na ba da shawara eh. kaga wannan ya rage ga su a ita gwamnatin tarayya ko da sauran ƙasashe in sun ga za su iya yin wannan uku da tun da wasu kasashen ma ko da ɗaya da fara ba mun bayani ya nuna cewa shi wani alluran da ke da kafin da ke dama allura ne wanda ke da yana da ɗan tsawon lokacin rayuwar shi na lallacin shi ɗan takaitacce ne saboda abu ne da ake sa shi a cikin wani nau'i na sani saboda kada ya bata to bayani ya nuna cewa musamman bayani ya fito daga gwamnatin tarayya ya nuna cewa shi wannan alluran kusan miliyan da yawa ne an samu miliyan da wanda sun riga sun zama aiki shafa wannan a ta ce kuma shi sa yanzu da tarayya ta sha sun cewa ba za ta taɓa yarda da irin waɗannan allurai wanda suka zama aiki a ce an kawo musu ƙasa to kuma ana nan ana ci gaba da tsaurara matakai na nuna cewa sai wanda ya allurai nan zai samu shiga wasu wuraren taron jama'a musamman ma'aikacin gwamnatin tarayya shi kuma wannan yana ƙara zafafa ainihin katin allurar. Eh, wato wani babban al'amari ne wanda ke ɗaukar ah, hankalin mutane shi ne ko wacce ah, cutar annobar kulura ta farko da ta fara lowa wadda ta fi babban tasiri a duniya. Hmm. An san dakatar da ma'aikata ne cewa daga mataki na kaza mataki su zauna gida wasu kuma su je aiki wannan gaba ɗaya ma Ana ka zuwa aikin ba amma in baka da na allura ba za ka je ba to wannan dai abu yana da ɗaura kai kuma ka kaga yadda ake ta ɗaukar mataki yanzu ƙasar Canada bayan ta Ingila yanzu ƙasar Saudi Arabia ma ta hana jiragen Najeriya wannan na nuna cewa maganan umura da wasu zirga-zirga na hankali ibada da ma hajjin ma da ke tunkarowa akwai yiwuwan a samu matsala zuwa yanzu duka duka mutane shida ne su kamu da kuma ina ganin saboda mutane shida ne kamata ba a ce yara da hana jiragen najeriya zuwa ƙasar ingila ko Kanada ko saudiya ba ya kamata da su a jakadun jami'an jakadanci su yi ƙoƙari a a kammala wannan wannan abu a sahance ta hanyar diplomasiya tunda mun ya kawo da muruwa sosai don kungiyar da afirka ta yi cire da wannan mataki na kasar kanada da suke tare bari kuwa to ai kaga ba ba wani laifi bane aka samu na tsakanin ƙasa da ƙasa wannan cuta ce ba a Najeriya ta kulla ba a ƙasar Afirka ta kula ta kulla wanda kuma zuwa yanzu mutane shida ne suka kamu da wannan cuta kuma tuni ana ɗaukar matakai waɗanda za a hana yaduwar ita wannan cuta sosai da sosai wannan wannan ma yasa wani tsohon jakada yake nuna cewa lallai ya kamata ita ma Najeriya ta ɗauki irin wannan matakin saboda su ma su san cewa ba wai ai kawai mu su ne suka iya ɗaukar wannan matakin ba na da kuma matakin daƙile. zirga zirga su suma zuwa cikin eh, zuwa zuwa ya kamata ita kada kada ita kuma kamar misali kamar yadda yake magana gaskiya ce kada ita jira ta bar kanta haka nan ta zama kamar wawo ya gaula haka mm. kowace kasa sai ta taka ta mm. bayan ba laifin Najeriya ba ne ah. wannan cuta ba a Najeriya kuma daga su daga can kasashen su cutar ke shigo mu kuma bar kofar mu daga da suka ibo sai su shigo amma su abu na faruwa za su taka shigo mu kasan idan maciji bai nuna maciji ba ne sai yara su amfani da shi su tsammanin igiya shi su daura itace ne ne mm. to dai wannan dambarwar da ake ciki ita Pfizer kamfani ne na neman na kamfani ne tana neman kuɗi akan haka ta ba da cewa yanzu ba ba karo na biyu ba a ci gaba da allurar nan karo na uku wanda wasu ma wasu kasashen ba su samu karo na biyu ba. talauci eh. da tabarbarewar tattalin arziki na duniya sannan wanda kuma aka riga aka kawo wanda ba kai ga fara yi ba kuma ba shi kuma yana ne yana lalacewa kaga dai su kasuwa ta bude kasuwa suke son ta bude <laughs> to eh, idris wani labari ne kuma za mu shiga a cikin manyan labaran jarida eh, labari na shi shine ana ci gaba da tsare eh, mutane shida wanda suka hada da ɗalibai uku da malamai uku wanda ake zirge saboda sanadiyar wannan mutuwar wannan ɗalibi da silvester obonori wannan kuma gwamnati na 'yan sanda ta jihar lagos ce ta bada wannan umarni cewa a ci gaba da tsare su kaga wannan babban alamar ne eh kada ko da yake ne ni gani na kaga wannan inda dan talaka ne a wannan ba za a zuba ba bincike ba amma dole a yaba ne eh, ya yi kyau yana da kyau eh. amma ya kamata a ci abinda aka yi ma jummai a yi ma dan dan jimmai dan juma a yi ma dan jimmai duka da talakar mai kuɗi duk wani abu ya same su a ɗaurara a wannan bincike nan da nan a kuma hukunta eh, kada a sassauta lallai dai zuwa yanzu dai mutum shida da ake ainihin ah, zargi an gabatar da su a wani kotu a nan Legas kuma an kuce da su gidan gyara hali kafin a ci gaba da shari'a wani labari kuma za mu da kuma babban alƙalin alƙalai ko in ce shugaban alƙalin babban kotun babban jojin babban jojin tarayya mm. mai shara ibrahim tanko muhammad ya ce daga yanzu a ci sashen shari'a ba zai sa ido a rika cin zarafin masu shari'a ba haka da lauyoyi kuma wannan shiru da suke yi kamar yadda ya ce ba wai ba su san abin da za su ba ko kuma matakin da za su ɗauka ba tunda in kaga wannan sun fara abin nan to kowa fa sai ya shiga ta shi duk ƙarshen ta dai duk ko lauyan ne kotu ce take babban hali ne yake zartarwa a daura kowa ne kuma ya kamata da ya ɗauki wannan mataki kuma amma da fatan su ma al'alan wasu a tsuntsun da ya kira ruwa shi ruwa kan zuwa akwai waɗanda ba su da ƙa'idodin abin nasu na idan duk ta yadda aka juya su sai su ya zartar da hukunci. Ya yi wani bayani ne a daidai lokacin da yake rantsar da manyan lauyoyi na ƙasa wato senior advocate eh, su 72 jiya jiya laraba eh, kuma wannan hannunka mai sanda ne saboda akwai ah, akwai rahotanni da ake samu da dama da 'yan sanda ke cin zarafin lauyoyi yayin su farwa eh lalle ya kamata lalle a sani na wani labari ne kuma eh, kuma najeriya tana cikin alhini na mutuwar a ah, su waɗannan matafiya wanda daga jihar sokoto a ƙaramar hukumar sabon birni kusa da ƙauyen bawa da kuma ɗalibai 'yan makaranta wanda tirela ta danne dalle a ta najeriya suna cikin alhinin a rasuwar waɗannan wannan al'amura na waɗanda ba su da daɗi nan gaba. To kallon mu za tafi hutun takaitaccen lokaci da fice mu. Barka da hantsi Nigeria duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Jama'a kai tsaye za mu tafi fagen wasannin mu abba kana su jina na ina tare da ku yau wato jamuje abba da wato a barin fara da labarin wasannin namu da kasar ingila inda kocin kungiyar kwallon kafa ta eh, ta tottenham wato antonio conte ya tabbatar da cewa um, mutane goma sha uku a cikin tawagar tasa sun kamu da annobar cutar corona inda kuma a cikin mutum goma sha uku na mutum takwas 'yan wasa ne sai kuma jami'an kungiyar guda biyar a daidai lokacin da kungiyar za ta fafa da gasar europa conference league a yau da kungiyar kwallon taron ta kasar faransa a nahiyar turai kuma a ranar lahadi na kungiyar kwallon kafa ta tottenham za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta brighton a gasar premier sannan kuma tana da wasanni da kungiyoyin Leicester City da Liverpool da kuma kungiyar kwallon kafa ta West Ham duk a cikin wannan wata na Disamba sai dai ana tunanin hukumomi za su yi hukunci a kan wannan wasanni da kungiyar za ta buga sakamakon 'yan wasan ta guda takwas suna fama da annobar cutar corona. Da muka koma kuma kasar Spanya a daren jiya kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta yi adabo da gasar cin kofin zakarun turai ta Champions League bayan da ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon watan bayan manis da ci uku babu kodi a gasar cikokin zakarun turin da suka fafata a filin wasa na allianz arena da ke kasar ta jamus bayan manis dai ta samu wannan nasara ne bayan da 'yan wasannin ta thomas mula da kuma da, da loris suka zara uku a raga sai da kocin kungiyar kwallon kafan ta bayan munich ta leona wato jabi hernandez ya tabbatar da cewa kungiyar ta kai matuƙar lalacewa sai dai yana fatan zaman sa ƙungiyar zai kawo ƙarshen matsalolin da kungiyar ta shiga kuma za su dawo da ganyar su nan gaba kaɗan. a dai gasar ta da karanto da kungiyar kwallon kafa ta Juventus ita ce ta ja ragamar rukunin ya hada da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da Juventus din da Malmo da kuma kungiyar kwallon kafa ta Zenit St. ta kasar Rasha Juventus dai a jiya ta samu nasara da ce ɗaya babu ko hannun kungiyar kwallon kafa ta malmo yadda chelsea ta buga uku da uku da kungiyar zenit wanda hakan ya sa juventus ta ja ragamar wannan rukuni nasu wato rukunin ba a dai a ragowar wasannin da aka fafata da bayan munich ta doke barcelona da ci uku babu kuɗa da benfica ta doke dynamo kip da ci biyu babu kuɗa sai manchester united da kuma young boys suka tashi kowace kungiya tana da ci daya a filin wasa na old trafford da kuma salzburg ta samu nasara a kan sevilla da ci daya mai ban haushi yayin da lili ta doke Wolfsburg da ci uku da daya sai kuma Juventus wadda ta doke Malmo da ci daya mai ban haushi yayin da Chelsea da Juventus ta tashi ko ta kungiya tana da kwallo uku a raga sai kuma wasan Atlanta da kungiyar kwallon ta Villarreal wannan an ɗage shi za a fafata shi a yau. a ranar lado kuma kungiyar kwallon kafa ta real madrid za ta fafata wasan hamayya da kungiyar kwallon kafa ta atletico madrid a wasannin la liga da ake fafata a daidai wannan lokaci real madrid wanda a ranar talata ta doke inter milan da ci uku biyu babu kudi a gasar cin kofin zakaruntar tuni ta samu tikitin tsallakawa zuwa kungiyoyi goma sha shida da wannan gasa sai dai a gasar la liga Real Madrid ta lashe gaba daya a wasannin bana Real Madrid ta lashe wasanni tara a jere yadda ta lashe guda uku a gasar cin kofin zakarun turai bayan ta doke shaktar da shan da kuma inter milan da kuma ta lashe guda shida a wasannin la liga kawai yanzu Real Madrid tana ta daya da kuma ta bawa ta bada tarar takwas wato ta ba kungiyar kwallon kafa ta sabila garan maki takwas da dai dan wasan gaba na kungiyar karim bazima ya ji ciwo bai buga wasan da ta buga ranar talata ba da inter milan kuma ana sa ran ba zai ga wasan da za su fafata na amayya da atletico madrid ba a wasan da za su fafata a ranar lahadi mai zuwa kan labarin to abba muna godiya sai kuma gobe kenan Allah ya kai huta lafiya labarin wasannin kenan kuka saurara daga editanmu abba ibrahim wada idris wani labari muke da shi na ƙarshe eh, labarin da muke da shi na ƙarshe ne bankin uba a kamar da bayani ya fito cewa shi ne yake da babban kaso mafi soka hannun jari a kamfanin rarraba wuta lantarki na abuja wanda ke kira abuja electricity distribution company wannan bayani kuma ya biyo bayan wani labarin da ita hukumar kula da al'amuran da suka shafi wutar lantarki da kuma hukumar da take sa ido a kan hukumomin da ake saidawa wato dpe sun ce wannan bayanin ya fito daga wannan umarni ya fito daga gwamnatin tarayya na wanda ke bayanin cewa yanzu bankin uba shi ke da babbar a hannun jari a wannan kamfani na abuja electricity da su shuka duk wannan tone kuma ya samu asali ne bayan yajin aikin ma'aikata da ya kwarai ba da kuma kai da kuma barazanar koran shi shugaban hukumar ka fahimta ya to eh, kaga dai yanzu dai a gaskiya ta nuna cewa kamfanin ya shi ke wannan babban kamfani na rarrabuta to masu sauran mu masu kallon mu da masu sauraron mu Idris ina ganin kamar a nan ya kamata mu kawo ƙarshen labarin eh, eh, wannan shiri namu sai kuma gobe inda za a saurari ainihin sharhi da da ainihin bayanai na labaru na jarida mu da hausa dashin hausa wanda muna muku bishirin cewa tana kunshe da manyan-manyan labarai masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa da dai duka duk wasu al'amuran da za su daɗaɗa muku zuciya ko masu karatu. wanda yake kuma aiki ne na takuran injiri da ma'aikatan mu wanda suka hada lallai akwai bukatun da ku tanadi kudin ku na siyan jaridar sannan ku tanadi lokaci za ku saurari sharhin wannan jaridar da za ku ga insha Allah. To a madadin ni Bello Hamza da kuma abokin aiki na Idris Aliyu Dauda. Muke ke muku fatan a huta lafiya. This program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.